أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد زامي درسي زام تاشي درسي نتلاتين دبير أجتن كراتمنا مراقب السعود نتر الورود على مراقب السعود يو أشرن دهدو قوة ذي القيدة hijira ta 2440 wadda ta yi daidai da 27 ga watan 7 shekara ta 2019 ta miladiya za mu tashi al-mushtarak har yanzu muna cikin fusul din mabahithul alfaz na cikin al-adilla muka fara daga cikin adilla din al-qur'an na'am bismillah alhamdulillahi wahda wasalatu wasalamu على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله أمين المشترك نعم يقول المؤلف رحمه الله المشترك واتو أبند أكسام اشتراكي أكسام تارية أتكم عن السا آه، المشترك من الاشتراك وهو افتعال من الشركة هدوة تو هدوة دا واتو تزمنتو ta haduwar da aka yi a cikin ma'ana tun da yanzu muna cikin mabahitul alfaz ne eh, wannan yana ɗaya daga cikin abin da a cikin ilmin usul ake a bukatarsa saboda fahimtar nusus tun da nusus dinnan wani lokaci alfaz suna zuwa da alfaz suna zuwa a muta'addida alfaz muta'addida bi ma'ana wahid da ma'ani muta'addida bi lafzin wahid eh? ko ba haka ba to don haka inda ana so a fahimci annas min haythu min haythu huwa nas wato a cikin lugarsa to dole sai an san wayannan mabahith wannan sa daga cikin haqa'iq lugawiyya haqa'iq ne na lugar larabci al-ishtirak huwa an yattahida al-lafz wa yata'addada ma'nahu al-haqiqi yace al-ishtirak shine an yattahid al-laf lafazi ya zamanto muttahid lafazi daya ya kadai wato ya zamanto ya dayai ya zamanto shi kadai wa yata'addadu ma'anahu al ma'anarsa ta haqiqa yi ta'addudi abinda me yasa yace ma'anarsa ta haqiqa dan ya fitar da ma'anarsa ta majazi domin in ya fitar da ma'ana ta majazi to wannan bai zamanto mushtarak ba ya zamanto al-haqiqatu wal majaz kenan amma in ya zamanto ma'anar ta haƙiƙa ma'anarsa ta hakika ta zamanto har guda biyu sai ta'addudi ta wannan mushtarak ne amma in ya zamanto ma'anarsa ta hakika ɗaya ce ma'anarsa ta majazi daban to nan bai zamanto mushtarak ba ya zamanto alhaqiqatu wal majaz na'am kal'aini lilbasirati wal jariya kal'aini al'ain idan larabawa suka ce al'ain to kaga lafazi ne guda ɗaya amma ma'anarsa guda biyu akwai albasira ay allati tubsir ido mai gani wal jariya da kuma idan ruwa mai gudana wannan duk wa'annan ma'anoni ne na hakika wal jasus sai dai jasus ma'anarsa ta hakika ce ko kuma jaz ne shi yasa bai kawo shi a misalin ba <laughs> kagan za ka kawo misali ce kawo wanda ba za a yi maka rigima ba fi ra'ayi laksari wuqu'ul mushtarak wa thalithun lil man'i fi wahyi salak na'am في رأي الأكثر وقوء المشترك وثالث للمنع في الوحي فلك في رأي الأكثر وأن شيني جار والمجرور متعلق بمحظوظ شيني مت... خبر مؤخ... م... مقدم كو نعم. وقوء المشترك من شيني, الليت... شيني المبتدع نعم. وتسامور المشترك في رأي الأكثر أي مستقر في رأي الأكثر متبتيني أرأي متي يوم ما لمن أصول wato cewar akwai ishtirak wannan a ra'ayi mafi ma yawan malaman usul abu ne tabbatacce wa salithun qauli na uku lil man'i fil wahyi salak salaka ya bi a a wato a lil man'i ya bi tafarkin hanawa ga ga safkon al mushtarak fil wahyi a cikin wahayi wato ya ce akwai mushtarak a lugha amma babu shi a wahyi babu shi a alkitabu was sunnah sauraka al'akwal guda uku ne shi yasa ya ce salifin fi ra'ayi laksari wuqu'ul mushtarak wannan wuqu'ul mushtarak samuwan al-mushtarak wannan shine ra'ayin mafi yawa ma'anarsa wato samuwarsa a lugha kuma samuwarsa a cikin alwahi gabaki daya alqawl athani ba mushtarak la fi lugha wala fi shar wala fi akwai a lugha babu a cikin wahayi eh Eh. na'am yani anna fi wuqi'il mushtaraki thalathatu yana nufin cewar akwai kauli guda uku a cikin samuwar al-mushtarak lafazi wanda yake mushtarak ne al-awwal al-qawl al-awwal wa huwa ra'y al-akthar abinda yake shine ra'ayin al-akthar ra'ayin mafiya yawan malamai wa huwa al-haqq wanda kuma shine shine gaskiya jawazu wuqu'ihi mutlaq jawazuhu wa wuqu'uhu mutlaqan wato halattuwa a same shi kuma da ainihin akwai shi din tun kun ga akwai za abu wanda yake zaka jaza shi kace ya halatta a same shi amma babu shi ko hmm? ja'iz lakinnahu ghayru waqi' hmm? to wannan kuwa shine jawazuhu wa wuqu'uhu mutlaqan ba tare da kaidi ba to shine wajhul itlaq fil wahyi wa ghairihi a wahayi da kuma a wani wahayi kamar faɗin Allah ta'ala thalathata quru thalathata quru um, wal mutallaqatu na bi anfusihinna thalathata quru to quru dinnan da zo a cikin alƙur'ani um, menene ma'anarsa يهن يتي لأن القرء مشترك بين السور والحيض القرء نيكو القرء ني القرء القرء آه، آه، بفتح القاف القرء بالفتح الحيض جمعه أقراء وقروء كفلوس بالفتح ني القرء في ضبط لأن القرء دومين لفظ القرء Mhm. mustarakun bayan tsuhuri wal haid lafazi ne da yayi tarayya tsakanin at-tuhur tsarki wal haid da haila wato laraba za su ce in aka ce da'i salata ayyama aqra'ik al-aqra' din ana nufin ayyama tuhur ko ayyama haid ayyama haid saboda ƙarina hmm? to amma da Allah ya ce salasata quru me ake nufi salasatu athar ko salasatu salasatu dima dima'ul haid hmm? tsarki ake nufi uku ko ku haila uku amma zai iya nufin dukkan kowanne me asarul khilaf me asarul me natija wanda ya ce a cikin ma'anonin guda biyu yawa wanda ya ce salasatu afhar hailarsa tafi tsoho ko tafi gajarta tafi gajarta saboda za a sake ta cikin tsarki ko sai ta yi haila sai ta yi tsarki na biyu sai ta yi haila ta biyu sai ta yi tsarki na uku tana ganin haila ta uku ta gama ta fita daga idda amma idan aka ce haila ce alfar to kagan aka sake ta tana cikin tsarki sai ta yi haila ta farko sai ta yi tsarki daya sai ta yi haila ta biyu sai ta yi tsarki na biyu sai ta yi haila ta uku sai ta gama ta tukuna sannan za ta fita daga idda saboda haka ga an samu ishrak ko ba a samu ba duk kuma daga wannan ayat suka kafa hujja hanafiya da hanabila suka ce haila a malikiya da shafi'iya suka ce tuhur injini ya dauke ba ta wanka ba injini ya dauke ba ta yi wanka ba a ne yana daukewa ta kubuce a'a ko ba ta yi tsarki ba daga hailar ta kare ta fita daga inda a wajen hanafiya a wajen kowa ma eh, hailar ta uku hailar kuce a wajen malaman a wajen malikiya da shafi'iya daga ta fara haila ta uku to ta fita to kun ga wannan wannan lafazi ɗaya ne kowanne ya kafa hujja da wannan aya to amma kowanne ya ba ta ma'ana akasin ta daya saboda haka wannan lafazi ne mushtarar ko ba mushtarar ba ya afku ya afku ko bai afku ba ya afku a wahayi ko bai afku a wahayi ba to shine hujja نعم وحجة هذا القول Hujjar wannan magana mushahadatul wuqu' shine wato shaidar wato ganin abin da yake afkuwa shine fil waqi'i gashi hmm? fil waqi'i gashi wato kamar wanda suke kore majazi ne in aka kawo musu da abin da yake alwaƙa ba yadda za su hmm? sau da aka dole ku tabbatar sai dai ku yi ta ƙoƙarin tawili yanzu kamar hadisin awwalu kunna lihaqan bi atwalu kunna yada hmm? kuma wanda zai haɗu da ni wanda ya fi tsawon hannu mata annabi sallallahu alaihi wasallam da suka tashi ba gwada hannu suka rinka yi ba su dauka hakika ne sai ga Zainab ummul masakin ce saura sai suka fahimci kan cewa ashe wannan yana nufin atwalu kunna yadan bil afa wata tsawon hannu da bayar da sadaka ita kuma ita ce saura wannan ba wuqo'ul majaz bane a cikin kalamu shari'a sai ta ba ku labarin Sheikh Salih al ga da muhammad eh, da muhammad ibn muhammad al-amin muktar ibn muhammad al-amin da yake cewa ɗan shamfiti ba dan mai usul mai tafsir to ɗansa ƴaƴansa biyu ne akwai muhammad al-amin akwai muhammad al-amin akwai abdallah abdallah al-amin shi a'a eh kenan abdallah shi eh, sahibul shine muktar مختار آه، محمد المختار نعم. محمد المختار شيني مي مرات السعود نعم. وندي ما يجي نظم نظم الشرح آه، نعم. آه، هنا يا الشرح هنا مرات السعود إلى مرات السعود مرات السعود إلى مرات السعود إيه، تحقيق شو ما كوب بشرحه بتحقيق تحقيق الشرح تو شيني من أصول ده لا يمكن تفسيرني عبد الله تو شيني أصول ده شيني أوجد مناقشة في الجامعة أكيد شو آه ake munakasha da ɗalibi kan cewa ya tabbatar da majaz yake cewa ai dole a tabbatar da majaz a tabbatar da majaz Sheikh Salisu Suhaimi yace a tabbatar da majaz yace eh yace in zan kawo maka aya a cikin alƙur'ani idan lamta taqul bil majaz kafart shine ya kawo masa ayar فوجد الله عنده hisara الله عنده a حسابه ووجد الله عنده ذاك شيء الحقيقه dole ne ka faɗe shi ne ya ce shi ne ce ana ma alaik ana abuka ma alaik ana abdur alaik <laughs> saboda babansa shi ya yi nafiyin majal har ya yi risalarsa ko nafiyin ko in majal fil munazzali lil menene fil munazzali لمنين والإعجاز القول الثاني قولي نبيو من وقول المشترك مطلقا كوري ور أبكور لفظي مشترك مطلقا باب قيدي في الوحي وغيره وحي دو ننسى وحجة القائل به حجر مي فدن wannan قولي أن الاشتراك يخل بفهم المراد من اللفظ شو شي اشتراكي yana wato kawo halal yana kawo gibi a wajen fahimtar abin nufi daga lafazi لاحتماله لكل kullum min معنيي al سبب saboda ɗaukansa ga kowane ɗaya daga cikin ma'anonin shi lafazin da aka yi tarayya a ma'anarsa ko ba ka ba yanzu idan aka ce yanzu aka ce talata ta to me ake nufi ana nufin Sarki ko ana nufin haila to ta yaya za a yi a faɗa abu wanda yake ba za a gane ma'anarsa ba saboda kowace ma'ana in dai aka ce ita ake nufi to ta warware ɗaya ma'ana to wace ma'ana ce ake nufi saboda haka sai suka ce ai ba zai yiwu ba tunda an sauko da alkur'an tunda shi ita shi lafazi ita magana don a fahimci muradi ne to idan ku za ka kawo abin da yake ba za a fahimci muradinka ba ai ba zai yiwu ba saboda haka babu ishtirak babu haka suka ce na'am wa ujiba to ga jawabi akan wannan wannan hujjar tasu bi annahu yata'ayyanu ahadu ma'anayhi bi qarina cewa da yake za a samu istirak sai dai ɗayan ma'anonin nasa guda biyu ita ce ayyana ita ce take tabbata bi qarina akwai qarina wanda ka je kai binciken wannan qarinar shi kansa uslubi ne nuna gwaninta ce idan a zancen larabci ne in kuma a cikin zancen wahayi ne ibada ce ka je ka wata kwakwalwarka don ka gano wace ma'ana Allah yake nufi wa ina ƙarinar da take ayyana ɗaya daga cikin ma'anonin wa illam tujar idan kuma ba a samu karina ba humila ala ma'ana sai a ɗauke shi akan dukkan ma'anonin guda biyu hmm. kowanne ka dauka yayi na'am hatta ya tuhurna a ah, wannan ba zama ita wannan talata ko bikin mm, a eh a ba ita ce ba wannan ai ta ta yasalunka anil mahir ba ita ce ba ita waccan ثلاثة قروء أي والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله فيها ككان فلتحك ويسألونك عن المحيط قل هو أهذا فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله ما إكره فإذا تطهرنا إيه بايشتراك بني بايشتراك بني يا ذي زمان كو اشتراك يا وش معنا ديو كما أي كاتن زيادة الواتو زيادة آه، آه، آه، ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatul ma'ana hmm? wancan an ce yathurna hmm? tulasi ne wannan kuma fa idza faharna wannan kumasi ne faharna tafa'ala tafa'ala ba khumasi bane to a ce da a ce khumasi yana da ma'anar ruba'a yana da ma'anar tulasi wannan riba riba ga ishtirak anan akwai sabani akwai sabani amma amma dalilin sabanin ba ishtirak bane ba ishtirak bane ba zai yi ai ishtirak itira tsakanin a cewa ana nufin ta taharna na ake nufi ko kuma ana nufin at-tatahhur min al-hayd shine kake faɗa ko alqawlu salih qawli na uku man'uhu fil wahyi duna ghayrihi hana wa abkuwarsa a cikin wahayi ba a cikin waninsa ba wato suka ce in a cikin alkitabu wa sunna ne babu amma a larabci mun yadda za a samu hujjatul qa'ili bihi hujjar mai faɗin wannan magana annahu law waqa'a fil wahyi cewa da zai afku a cikin wahayi la waqa'a imma mubayyanan to zai zaman to ya afku imma da ya imma da imma idan ya zo din ya afku din ya zaman to mubayyanan an bayyana shi fa yatulu bila fa'ida sai zaman to an samu an samu tsawon magana ba tare da fa'ida ba idan dama dai an ce ga ma'anar da ake nufi me yasa ba za a yi amfani da ɗaya lafazin ba wanda zai ba da wannan ma'anar wanda ba ta buƙatar bayani in aka yi amfani da lafzul mushtarar kaga ai ana buƙatar ƙarina saura ka sai an yi bayani wannan bayanin ba ta tsawil bane ba tsawo bane to mai fa'idarsa bayan za a iya samun bayanin da rashin amfani da shi zaira mu bayan. ko kuma ya to ba a yi bayaninsa ba fala yufi sai to ba zai samu ba zai bada wata fa'ida ba domin al mushtarak in dai ɗaya daga cikin ma'anonin ne ko ba a bayyana shi ba to mai fa'idar kawo shi saboda ka ala kilal babu fa'ida li'adami fahimil muradi minhu domin saboda rashin sam fahimtar abin nufi daga gare shi wal wahayu yunazzamu shi ko wahayi ana tsarkake shi gabarin wannan ba zai yi a kawo abin da ba a fahimtar ma'anarsa ba a wahayi wa ujiba bi amrayn to jawabi akan wannan da al'amari guda biyu ne al'awwal al'amari na farko anna la nusallim luzumat tul mu ba ma sallamawa cewa idan aka yi bayani ba ma sallama lizimtar tsawon magana a cikin bayani faƙauluka matsalan domin idan bisa misali idan ka ce sharibtu min al'ayin na sha sharibtu min al'ayin na sha daga idaniya la tulafi ba akwai tsawo a cikin wannan maganar amma ba ga ƙarinan nan ba sharibtu ko <laughs> ma ƙarina fihi qarinatun ma annahu fihi qarina tare da cewa a cikin akwai ƙarina. tubayyinu anna al-maqsuda tana bayyana cewa abun nufi aljariyata aljariya ainin wa idaniya wadda take mai gudana lal basira ba mai tsokaci ba ba mai gani ba <laughs> asani eh sai dai ah, haka ne amma wannan ah, a a luga ne ba ah.

ra'ina a shi wanda zai ce maka babu mushtarak ba abu mushtarak a cikin alkur'ani ba zai ce maka ra'ina mushtarak ba ce haka zalika kamar ta quru din ba zai ce qar mushtarak ne shi a wajensa ba mushtarak ne tunda a shi a wajensa qar ba mushtarak ne shi yana nufin samun ishtirak ne kwata-kwata a cikin wahayi saura ka ba zai ce mushtarak ba ne domin inda mushtarak ne za a yi bayani wannan bayanin zai sa magana ta tsawo ba tare da fa'ida ba domin inda har sai an yi amfani da lafazin da sai an yi bayani wanda zai kawo tsawo a amfani da wanda ba sai an yi bayanin ban ba saura ka shine sai yake cewa babu ma'anar yin ishtirak don haka babu shi saboda zancen Allah ba zai yi ya to an yi shi da wani abu da babu fa'ida ba na'am asani asani na biyu anna lamna sallamna jadaliyan to kuma shine da za mu sallama ma a fuskar wato a wato hujjatayya annahu cewa maganar za ta yi tsawo fala nusallimu kauna tuli bila fa'ida to ba za mu sallama ba ba cewa tsawon maganar ba shi da fa'ida li'anna tafsila ba'da al-ijmal domin kai ka rarraye magana ka tantance ta bayan ka kawo ta a dunkule min maqasidil lughati al-arabiyya tana daga cikin manufofin lugar larabci fihi fa'ida to dan haka akwai fa'ida a cikin sa lam takun fi ghairihi wanda ba ta kasance a cikin wani sa ba لأنه أوقع في الذهن سبب wannan ya fi karfi ya fi darsuwa a cikin kwakwalwa لأن الإجمال domin shi ijmal ka kawo magana a dunkule yastad'i shauqan ila tafsir yana sanya maka yana wajabta maka kai shauki ya zuwa ga ai maka tafsiri da haka idan tafsili ya zo sai ya dace da mahallinsa saboda wannan shauƙin da ake gare shi in ka ce a cikin wannan al'amari akwai ƙaunuka guda uku kaga sai karin lissafi to wane ne ƙaunuka saboda haka wannan zai taimaka maka hatta wajen tunawa kan cewa ai a matsalar ƙauli uku amma idan da kawai kace a cikin wannan matsalar ƙauli na farko kaza kauli na biyu kaza kawai ka shiga tafsiri babu ijmali to wannan zai sanya shi wanda yake ji baka taimaka masa ba hmm? da haka shi kansa kayi tafsil ba'da da ijmal kaga din da yake akwai tatwil aiko, ba akwai tsawaitawa ba to wannan yana daga cikin maqasidul lugha na'am itlaqahu fi ma'nayhi mathala majaza law biddan ajaza nubala na'am yace itlaqahu fi ma'anayhi masala majazan aw diddan nubala wato annubala manyan malamai ajaza sun halatta itlaqahu amfani da lafazi mushtarak fi ma'anayhi a cikin sa guda biyu masalan a bisa majazan masalan in aka amfani da shi wato a cikin ga baki daya majaz ne au haqiqata au biddan ko kishiyar wannan shine haƙiƙa. Mm, na'am ya'ani annan nubala ira nufin cewa annubala hazikai ai wato hazikai masu kaifin basira daga cikin malaman usul ajazu itlaq al-mushtarak fi waqtin wahid min mutakallimin wahid sun halatta sakin wato ma'anar lafazi amfani da lafazi mushtarak a lokaci guda daga mai zance guda wa qawluhu masalan da yayi masalan yana nufi au ma'anihi eh, da ya ce da fi ma'ana yayi masalan ai wato bisa misali tunda al-mushtarak din zai iya zamantowa mai ma'ana biyu ne zai iya zamantowa lafazi ɗaya ne mai ma'ana uku ko sama da haka Sau da haka masalar inda ya faɗa ai ɗaya daga cikin fuskokin almushtara da haka masalar ai yana nufin au ma'ani ko ma'anoninsa sama da biyu idan kana mushtarakan baina aksa min ithnain idan ya zamanto mushtarak ne tsakanin sama da wato ma'ana guda biyu ka qaulika kamar fadin ka indi ayn kace indi kana nufin ido mai gani kana nufin ido wanda ya kana nufin idaniya wanda take mai gudana wa zahab kana nufin zinariya shi ma ayin ne na'am ba qarina to kai itlaqin sa duk ukun ya halatta ka ce indi ayin sai ka in ce indi ayin sai ka ce to ra'aytul basira ainal jariya in ka nuna masa gashi korama ta sai ce to wa zahab sai ce fi jaibi <laughs> to wannan duk ya halatta na'am istinsa eh. Eh. Eh. haka ne eh to sai dai a ah, wannan fa nasaha ne wancan kuma istansaha ne wancan da amanar eh? kitaba inna kunna nastansihu aynaktu amma wannan nan wannan nasakh nasakh na shafewa ne wannan ba zai zama to mushtarak ba saboda lafazi ne muktalif lafazi ne daban shi al-mushtarak lafazi ɗaya ne amma ma'anonin nasa suke ta'addudi amma inda ya zama to lafazi ne daban wanda kuma bambancin lafazi yana kasancewa da wato bambancin ginin kalma duk da yake asalinsu daga nasf ne amma akwai bambanci don kaga ana abin da sa ake cewa nasahatul zilla wato nasahatul nasahatul shamsu zilla hmm? aka ake fada rana ta shafi inuwa asalin ma'anar nasakhu kenan to sai kuma aka yi amfani da shi wajen rubutu shine yake baɗi kiza da ma'ana al-istinsa saboda ana ɗaukar abin da yake a wani waje a kwafa a wani wajen daga nuska daga ne aka samu nuska sannan kuma aka same shi na shafewa wanda yake daga cikin asalin na sahatul shamsu zilla na'am wa qawluhu fadin sa da yayi majaza naw diddan majaza naw ne maraqi yace maka shi yace wannan eh. sai kai naqlin nun din tanwin ya zuwa ga wannan alif al-maqtu wanda yake bisa bisa darura ce ta shi'ir eh, wajen rerawa sai da ya fada ita yadda za ka rera don ya gaya maka yadda za ka rera ta gani ya ce majaza na wuziddan bi naqli harakati hamzati au ila tanwi wajen rerawa saboda ka san al-fil ba za ka ba za yi nakali ba ko mm. tunda hamzatul qat'i ce ba hamzatul wasl ba inda mm. hamzatul wasl ce dama babu iskali za ka yi nakali mm. na'am ya cire mata a cikin abin nan din ko eh eh na'am يعني أن المشترك إذا أطلق على معنيه cewa shi lafazi mai ishtiraki idan aka yi amfani da shi akan ma'anoninsa guda biyu ko ma'anoninsa masu yawa sama da biyu qila innahu yakunu majazan to sai aka ce in aka yi haka sai ya zama to majaz kai amfani da shi akan dukkan ma'anonin nasa to wannan majaz ne ba zai zama to haƙiƙa ba لأن اللفظ لم يوضع لمعنيين domin lafazi ko wani lafazi ba lafazin da aka tashi ga ma'anoni guda biyu a lokaci daya. au ma'anin ko kuma ma'anoni masu yawa وإنما وضع لكل واحد بانفراده أن ga kowace ɗaya daga cikin ma'anonin binfiradihi a kadaituwarsa wa kaunuhu majazan to kasancewar wannan shine majazi ne yin haka majaz ne qawlu akthar al shine maganar mafiya yawan malaman malikiya wato kace indi ain kuma kana nufin albasira wal jariya wal zahab wannan majaz ne wannan majaz ne kai majazi saboda in dai wannan ma'anar kake nufi a inda wanda ya zo da karina da take nuna hakika ita za a kaddamar a kan taka tunda kai taka majal ce ba hakika ba ce wannan shine ƙaunin aksarul malikiya ana yi amma wannan ma'anar majal ce na'am Wakila. waqila qauli na biyu yutlaqu ala ma'anayhi aw ma'anihi haqiqatan ana amfani da shi akan ma'anoninsa guda biyu ko akan ma'anoninsa masu yawa haqiqatan ba majazan ba وهو قول الباقلاني شيني قول القاضي أبي بكر الباقلاني ده كما لهم مالكية كما شيني قول الشافعي ده كما قول المعتزلة وهو مراد المؤلف بقوله شيني ما أبن ده المؤلف يكي نفي ده فدنسا أو ضدا أو ضدا يعني ضد المجاز يعني نفن وتكيشير المجاز وهو الحقيقة شيني الحقيقة ومحل القول بإطلاقه على معنى يهي تو محل mahallin amfani da lafazi mushtarak a cikin ma'anoninsa guda biyu ko ma'anoninsa masu yawa in amkana zalik idan ma ya yiwu ai haka din bi an ya yakuna la munafata bainal ma'anayn aw al ma'ani to wannan yana kasancewa ne idan babu wato a kore juna tsakanin ma'anonin guda biyu ko kuma ma'anonin masu yawa idan wannan ma'ana tana kore wannan ma'ana kaga ba zai yiwu ka da su tare ba zai zama to jam'un bainan nafi bainan biddaini ko kuma ya zamanto akwai wato kore juna tsakanin ma'anonin guda biyu ولكنها من غير الوجه الذي Islam. Amma sai ya korewar ba ta fuskar da aka samu amfani da wannan ma'anar ba ce na wani lokaci za ka yi amfani da kalma in ka amfani da ita a mahallin wajihin da ka yi amfani da ita zai iya zamantowa wato ta tara ma'anoni guda biyu masu warware masu kore ma'anonin juna ta wani fuskar kuma ba za su zamanto haka ba فالأسود والأبيض مثلا تو كمر ينزو الأسود والأبيض أبيس مثالي متنافيان في أي ذاتيهما أي في ذاتيهما ما سكور جناني أذات سكور كون كون هنا كور الآية تند بالدان والجون والجون مشترك بينهما بقي بقي فرفري شيكو مشترك ميتا كانوس كلا شيء كلا شيء ya da haka a cikin wannan maganar za ka iya cewa ka ce malbusi abin sufata na sanyawa ta aljaun jaun ne ya'ani al'aswad wal abiyar ya haɗa kalar guda biyu kana nufin fari da baki shine ake ce ma aljaun eh wanda aka yi mixing ba aka haɗa shi ya zama to wani shi ne kamar yadda ake rini in aka tashi rini sai a sa wani leda haka a rufe wani waje sai a yi rinin sai ya fito fari da baki to shine suke ce ma aljamu na'am eh. eh, shine a ba wankan sarwada ba ba wai kalolin a hada ba ba haka ake nufi ba fari da baki hmm. kaga ba za ka ce fari ba ne kamar kamfala kamar yadda ake kamfala hmm. na'am li'annaka labisun li kullin minhuma domin kai mai sanya kowanne daga cikin su kana sanye da fari kana sanye da baki ko ba haka ba na'am wa hadal waji la to kaga ai fuska ce ko min hadal waji ta wannan fuskar la munafa babu korewar juna bi jawaz jam'ika bayna al-lubt al-abyad wal aswad saboda ya saboda halaccin ka hada tsakanin sanya tufa sanya fari da sanya baki wa taqulu kace أقرأت المرأة بمعنى bi ma'ana habat wa tahurat kace ta yi ƙuri'i kana nufin ta yi haila kuma kana nufin ta yi tsarki ko ba haka ba to amma in ka faɗa min hadal waj me kake nufi eh? eh amma me kake nufi ka hada su gaba ba akwai munafati ba tsakanin haila da tsarki a lokaci dai zai zama to tana haila tana tsarki amma kana nufin ta wannan fuskar wato tana haila kuma tana tsarki halin halinta kenan kaga min hadal waj ya ka iya haɗa amma min waj kan cewar a lokaci ɗaya take haila kuma take tsarki wannan ba zai yiwu ba ba zai yiwu kai itlaqin al-mushtarak akan ma'anoninsa guda biyu dan idan akwai munafa ba ta fuskar da yake akwai munafa ce amma in ba ta fuskar da zai yake akwai warwa akwai wato kore juna ba to za zaka iya yi وقوله da ya سدي إطلاقه مفعول مقدم مفعول ني da aka gabatar da shi a kan fi'ilinsa wanda yake shi ne a jaza. wan nubala qasrun lil wazni ka gani wannan kalma ta fada a cikin nan qasrun lil ko kuma qusira lil wazni amma amma da shi maqsur ko mm. an nubala mamdud ne ko akwai hamza akwai madda ko akwai aliful mamduda ne amma nubala'u ko haka ne amma sai aka ce nubala aka bude bakin ba tsaya ba eh arma <laughs> wai in ji sheikh al-amin sidi amin mm, in aka in za ka tsaya akan mamdud yake sai ka ɗanyi wannan ɗan numfashin <laughs> nubala in akwai hamza fi asiri ne ba al na Nake in kuma maksur ne sai ka buɗe bakin <laughs> nubala zakariya zakariya tsaya a hamza wajen wani islam za a iya amfani da wajen sai asman adbar a wata ma'anar ko to haka kamar wannan ne a ai kan cewar Yukbil wa yudbir na'am wai da na so nake mu karasa babin ko eh mu karasa babin na'am in yakhlu min na'am min harimatin fa mujmalu na'am wa ba'dhum 'ala al-jami'i yahmilu in yahlu min qari'atin min qarinatin fa mujmalu al-mushtarak in yawo fanta daga samun qarina da zata ayyana ɗaya daga cikin ma'anonin nasa ko ma'anoninsa masu yawa fa mujmalu to ya zama to lafazi ne mujmal wanda aka wato haɗe wanda aka dunkule ma'anarsa ba a bayyana ta ba in dai babu ƙarina aka yi amfani da mushtarak to ya zama to lafzun mujmal saboda kan aka tambaye ka me yasa ake samun ijimali a lugar larabci hmm? daga ciki a'a daga ciki al-ishtirak kai amfani da lafzun mushtarak ba tare da qarina ba wannan ya daga cikin asbabul ijimali. kai amfani da lafazi mushtarak ba tare da ijim ba tare da qarina ba na'am wa ba'dhum alil alal jami'i yahmilu wani daga cikin malamai kuma sai yake daukan wato eh, eh, eh, sai yake daukan sa alal jami'a kan dukkan ya hamilu yana dauka akan dukkan ma'anonin idan babu karina in babu karina sai ce to yana dukkan dukkan ma'anonin na'am yani anna almushtaraka idha tajarrada min alqara'in cewa lafazi mushtarak idan yayi wukunta idan ya kadaita daga samun qara'in dalilai addallati nuna masu nunawa ya zuwa ga ayyana ɗayan ma'anoninsa ko kuma ɗayan ma'anoninsa masu yawa ko kuma ma'anihi da take nuna gamewarsa akan dukkan ma'anonin kun ga fuska uku kenan ko uh-huh. yuhkamu alaihi bi annahu mujmal to ana hukunci a kansa da cewa wannan lafazi ne mujmal ai gairu mubayyan gairu muttabajil ma'ana ai wanda ma'anarsa bata bayyana ba domin shine ma'anar mujmal al-mujmal da kawo shi a dunkule baka bayyana ma'anarsa ba kama ya'ti lil mu'allif kama ya'ti lil mu'allif kamar yanda zai zo lil mu'allif malam zai yi bayani a cikin babin al-mujmal wal mubayyan na'am wa ba'd al-ulama yahmiluhu ala ma'anayhi wani daga cikin malamai yana daukan shi al-mushtarak akan ma'anonin nasa guda biyu aw ma'ani ko akan ma'anonin sa masu yawa kama huwa madhhabu shafi'i kamar yadda yake shine madhhabu shafi'i qailan bi zuhurihi fi zalika inda at-tajrid min yana cewa hujjarsa da me yasa yake daukan sa haka cewa shine zahiri akan wannan in ya zama to babu qara'in in babu qara'in aka amfani da lafzi mushtarak to a zahir shine yana daukan ma'anonin nasu duk guda biyu <laughs> wannan shine mazhabar shafi'iyya abu ya shahara cewa shafi'iyya suna cewa ana amfani da musharraf fi jami'i ma'ani amma abinda suke nufi dalilin abinda suke nufi idan babu karina amma in akwai karina su kansu sun yadda ana amfani da shi akan ɗaya daga cikin ma'anoninsa amma in babu karina kuwa to abinda yake a zahir wato wanda yake rinjaya ta fuskar ma'ana shi ne amfani شيء shi a kan dukkan ma'anonin nasa na'am waƙila lam yi jizu na hajjil urbi وقيل لم يجزه نهج العرب نهج العرب وقيل بالمنع لضد السلب وقيل قولي والقولي يجي لم يجزه نهج العرب هنيا لارباوا بتهواتو بتهلت امفاني ده المشترك ان با اكن دكان معنونه larabawa ba sa bin wannan tafarki saboda haka babu tun eh, tunda babu aluga ba zai yi wa a same shi a larabci ba a wahayi ba tunda duk abin da yake luga ta kore shi to kuma an ce shi alkur'ani arabi ne annabi ma sallallahu alaihi wasallam arabi ne duk abin da yake ba larabci ba to ba zai zama to an dangana shi zuwa ga alkur'ani ko sunna ba wa qila wani qawlin kuma bil man'i li dhidd salbi suka ce ba a amfani da shi ga abin da yake kishiyar korewa wato ba a amfani da ba a al-musharrak a cikin dukkan ma'anoninsa a wajen isbat sai dai a wajen nafi a wajen nafi za ka iya amfani da shi amma wajen isbat ba za ka iya amfani da shi ba duk fa akan matsalar kai amfani da al-musharrak a cikin jami'i ma'anihi na'am yani anna ba'd al-ulama wa yana nufin cewa sashen malamai alaji anna itlaq al-mushtarak ala ma'anihi aw ma'anihi yace sakin wato amfani da al-mushtarak da ma'anoninsa guda biyu ko dukkan ma'anoninsa masu yawa la yajuzu lughatan baya halatta a lugha la haqiqatan wala majazan ba haqiqa ba ba a majazi ba walakin ya juzo akalan sai ya halatta a amfani ya halatta fil akal a ya halatta العرب لم تستعمله إلا وكل واحد من معانيه بانفراده domin larabawa ba ta yi amfani da lafazi mushtarak ba sai dai kowanne daga cikin ma'anonin nasa yana nan wannan ma'ana ita kadai suke nufi ba wai akan fi amfani da shi akan taron ma'anonin gabaki daya a lokaci ɗaya ba wannan shine maganar imam al-ghazali da abu al-husayn al-basri al-mu'tazili malamin mu'tazila da malaman bayan ilmul bayan malaman balaga wa gairuhum da wannansu daga cikin malamai faɗinsa kuma da ya ce waƙila bilman'i ila akhirihi yana nufin cewa cewa sashen malamai ya ce la yajuzu itlaqul mushtaraki ala ma'anayhi fil isbat baya halatta ya amfani da mushtarak a cikin ma'anoninsa guda biyu wajen abin da wajen lafazi da yake musbit ne musbat ne wa musbit ne tabbatarwa wato abin da yake tabbata abin da ake tabbatarwa ba abin da ake korewa ba huwa muraduhu bi didd salb abin da yake nufi da didd salb kenan wato kishiyar abin da ake korewa li anna salban nafi domin as-salb shine an-nafi korewa wa didd al-isbat kishiyarsa kuma isbat tabbatarwa وهذا القول يقول صاحبه wannan kaulin ma'abucinsa yana cewa inna zalika yajuzu fi nafi wannan yana halatta a cikin nafi wa mithluhu nahyu haka nan kwatankwacin sa an nahyu fa taqulu masalan dan haka zaka iya cewa la qur'a li hindi la qur'a li hindi bihi la hindi al hamil la E haka ya wasalin amma kuskure ne na shi ne yin wasalin la qara'a li hindin alhamil ta'taddu bihi hindu mai ciki ba ta da qur'i wanda za ta yi idda da shi wa turidu ta abin da take nufi annaha la ta'taddu bi haidin ba ta idda da haila wala tuhrin ba ta idda da sarki li'annaha ta'taddu bi wad'i hamliha domin ita ai tana idda ne da haihuwa da ajiye ciki da haife cikin ta <laughs> saura kaga an yi isba an yi amfani da almushara akan sa guda biyu amma fin nafi ne ana misalin sa kuma annahyu hani kace la la ta'tadi ala aynin ala aynin li zaidin kada kai ta'addanci akan ainu na zaid wata ani bihi al kana nufin al-basira والجارية والجارية والذهب والذهب <laughs> جوءكم نعم سبودا النكرة في سياق النفي تأم كو نعم ورك ذاك إيه فرح <laughs> لا تعتدي على عين لزيد هذا آه. دي زي هذا معنونه نعم لأن النكرة في سياق النفي domin na kira a siyakin korewa ta ummu tana haɗe dukkan ma'anoni saɓanin isbat shi yasa suka ce bilmani ile ziddi salbi idan isbat ne mamnu amma idan nafi ne to jihadi shi ne ma'ana bilman ile ziddi salbi wato idan isbat ne mamnu amma idan nafi ne jihadi a amfani da shi a dukkan ma'anoni gashi na ya kawo mana misali to kuma annafiyu ya shimalu nafiyu wannan hayu na'am eh shi ta da yake nufi aina nufin kishiyar al isbat wa qila bil man'i isbat isbat na'am wa yadkhulu fil isbat al yana fita a cikin al-isbat al-amr hmm. to idan ma'anonin guda biyu na mushtarak ba zai yi a hada su tare ba imtana alhamdul mushtaraki alaihima qawlan wahidan to daukan almushtarak akan su yana hanuwa qawlan wahida magana guda hamli sigati af'al kamar kai amfani da sigati af'al ala talab alfi'l wa tahdid kai amfani da ita akan sigar talab alfi'l wato sigat fi'l kenan wa tahdid da kuma narko tunda dukkaninta ai siga ɗaya ce ko tana zuwa amma da ma'anar at-talab tana zuwa da ma'anar tahdid tana zuwa da ma'anar iltimas ko ba haka ba dukkan suna daga cikin ma'anonin fil amri na'am if'al eh eh if'al kafiya da if'al ku cire alhamda hamzatul qati' din ta zama wasu na'am at-tahdid darko كيف تكون صيغه الافعال للتحديد للتحديد اه عفنا اعملوا ما شئتوا اعملوا ما شئتوا كو تهديدني يعني باجو بالايسنس بني با أكبر اك با يلا فاصنع ما شئت اذا لم تستحي فاصنع ما شئت نعم wa qawluhu yake nufi da cewa didd salbi muktaba kalamihi da ba maganar sa take hukuntawa isbata cewa isbat tabbatarwa kishiyar korewa ce wa ya nufin abdidd lugawi wato kishiya ta lugha ba ta istilahin malaman ba ba li'annan nafi wal isbata wal isbat laysa bi biddaini ba biddaini ko ba haka ba a istilahi a wajen mantiq ba biddaini bane domin al isbat wan nafi ai nizami eh imma al isbat wa imma an nafi ko amma to kuma nan al-isbat in ba yanzu za a iya cewa abu ga wani abu ba musbat bane ba manfi bane akwai shi amma za ka iya cewa abu ba baki bane ba fari bane ko to kaga waɗannan al-alwan abdad na'am na'am wa inna ma huma al istilahi naqiban to amma al-isbat wal nafyu a istilahi naqiban saboda haka azid din da ya faɗa ma'anarta ce ta lugha ba ma'anarta ta istilahi ba na'am wa qila fil majazain aw aw al majazi wa bidduhu al itlaq zu jawazi yani wa fil majazain aw al majazi wa bidduhu al itlaq jawazi a cikin lafazi guda biyu masu ma'anoni na majazi guda biyu da kuma lafazi na majazi da haƙiƙa a yi itlaƙin lafazi guda ɗaya akan ma'anarsa ta haƙiƙa da majaz ko a itlaƙinsa akan ma'anoninsa guda biyu na majaz wannan zo jawazi abin halattawa ne yana nufi ya halatta a luga a yi amfani da lafazi akan ma'anoninsa na majazi guda biyu ko a amfani da shi akan majazinsa da haƙiƙarsa misalin itlaƙinsa a amfaninsa wajen ma'anunsa majazi guda biyu kamar ka ce la ashtari ka abinda kake nufi la asumu wato ba zan yi a tayi ba kuma wato wakili na ba zai je shi ma ya ce zai saya a maimakona ba in ka ce la ashtari ai la asu kuma wakili na ma ba zai je ya saya da gare ni ba kaga duk wannan majazi ne ko in ka ce la ashtari kana nufin ai ba za ka yi ba za ka yi ta yi ba wannan ba ai majazi ne ko in kuma ka ce la ashtari kana nufin wakili na ba zai je ya saya da gare wannan ai majazi tunda hakikan shine kai ka je da kanka amma in ka ce kana nufin in ka ce la ashtari aka ce to lima a kaifa ashtaraita ai ina nufin la ashtari wakili na'am wa misalin itlaqihi ala haqiqatihi wa majazihi indahum misalin amfani da lafazi mushtarak akan ma'anarsa ta haƙiƙa da kuma ta majazi a wajen malaman faɗin Allah ta'ala waf'alul khair na'am fa inna sighatal amri domin ita sigar umarni haƙiƙa ce a cikin wajabci majazi ce a cikin wato mundubi ko in aka ce in aka ce if'al wannan haƙiƙa dole ne na haka ba za ka ɗauki shi daga wajabci ba ya zuwa ga mandubi sai da ƙarina hmm? kuma in ma aka ce za a iya ce maka if'al amana nufin mandubi in akwai ƙarina Hmm? na'am wa huna to gashi kuma nan duk su biyun aka yi amfani da su wajib wal mandub domin al'amar umarnin da ya zo na waf'alul khair ya hada wajibi wal mandub a cikin fadinsa waf'alul khair ku aikata alheri kaga wannan in aka ce ku aikata alheri ana nufin kawai wajibi ake nufi kawai banda mandubi Allah bai ce a yi ba tunda if'al tana nufin hakika ne a'a yana nufin am ne wato saboda kaga wannan misali ne na amfani da al-mushtarak wato al-haqiqatu wal majaz fi ma wato a lokaci daya da lafazi daya na'am wa mahallu jawazi itlaq al-lafzi ala majazaihi to mahallin halaccin amfani da lafazin wato halaccin amfani da lafazi akan sa na majazi guda biyu an taquma qarinatun ala iradatihima ya to an samu karina akan nufin su su su biyan aw yakuna mutasawiyayn fil isti'mal ko kuma su to sun daidaita a wajen amfani da su wala murajjaha li ahadihima babu daya mai rinjayarwa ga dayan ma'anonin guda biyu duk ana amfani da su akan ma'ana daya na'am idan aka rinjayar da ɗaya daga cikin ma'anonin guda biyu to wannan wanda aka rinjayar ta ayyana daga cikin sharaɗin kuma Allah ya tanafaya kada su zamanto suna kore juna kamar ya zamanto a amfani da lafazi guda ɗaya a kan ma'anoninsa na majazi ɗaya ma'anar tahdid ce ban tsoro narko ɗaya ma'anar kuma halattawa kaga narko ai ta kore halattawa ko ba haka ba hmm? a ce maka to tashi ana nufin kuma tashi mu gani <laughs> a ce kuma dubin kake nufi <laughs> zai yi wannan a gani domin ma'anonin guda biyu sun kore mai juna ibaha ta kore ma ban tsoro <laughs> na'am wa mahallu jawazi idlaqihi ala haqiqatihi to kun ga wannan nan ya faɗi sharadin kai idlaqin sa akan ma'anonin sa majaji guda biyu ya zamanto cewar akwai karina ko kuma ya zamanto babu karina amma dukkanin su su su biyun istimali ya sanya su ana amfani da su daidai wa daida ko babu abin da zai rinjaye da ɗaya daga cikin ma'anonin sannan sharaɗi na uku kuma ya to kada su kore majuna kada ya to kowanne daga cikin ma'anar ɗaya kowanne daga cikin ma'anonin na majaji guda biyu suna kore junansu na'am wa mahallu jawazi islaqi ala haqiqatihi wa majazihi to matsalar ta biyu shine amfani da lafazi akan ma'anarsa guda biyu ta haƙiƙa da ta majaji. fima idza sawa almajaz alhaqiqati bi shuhra to kawai wannan yana tabbata ne idan shi almajaz yi daidai da a haƙiƙa a cikin wato shuhurarsa fa in lam yusawi yusawiha idan bai idan wato ishi majaz bai daidaita da haƙiƙar ba imtana'a iradatuhu ma'aha to wannan yana hana ya zama to ana nufin almajaz tare da haƙiƙa a lokaci ɗaya وإن حمل على حقيقته ومجازه معا تو إذا أكد أوكي لفظي أكان حقيقة سد مجاز أنسى تاري يكون مجازا تو ألوك شنن شي كان سوى أن اللفظ وأن استعمالي يا زمن تو مجاز وقيل حقيقة ومجازا باعتبارين تو وشين سكي بقى تو ينزي أنا أفعين لشي يا زي زمن سكتي وأن مجازني قولي نبي كما سكتي آآ حقيقة نيدا مجازي باعتبارين in ka ɗauki itibarin hakika sai ka ce majaz ne in ka ɗauki itibarin majaz sai ka ce hakika ne na'am faɗin al-mu'allif da ya ce ya ce awil majazi wa ko kuma al-majaz da kishiyarsa ya nufin al-majaz wal haƙiƙa yana nufin ɗaukan lafazi a kansu sun su biyan alhamdulillah eh, yau mun yi gudu